dangane da sanarwar da kungiyar 'yan bindigan niger delta ta fitar wadda ake kira niger delta avengers na cewar ranar kawo ƙarshen tsagaita wuta kan harhare kan harabobin ayyukan mai ya kawo ƙarshe a yankin na niger delta kungiyar data niger delta avengers ta ce za ta dawo da kai hare-hare a sassan da ake ayyukan haƙar ɗanyen mai a yankin mai arzikin mai daga ranar uku ga watan nuwamban shekara ta 2010 goma sha bakwai in ji sanarwar kuma duk da cewar yankin bai zauna ba kan hare-haren 'yan bindiga nan da can to yanzu yanayi ya sauya ta yadda wannan kungiya ta naji Delta Avengers ta saba kai hare-hare kan bututayen mai na wasu kamfanonin mai a yankin dangane da wannan sabon ikirari na wannan kungiyar ta Niger Delta Avengers da ke kan gaba a halin yanzu na shirin kai mummunan hare-hare kan 5-5 din mai mai da kuma harabobin ayyukan haƙar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta ya sa na ji ta bakin mai magana da yawon rundunar gamayyar tsaro da ke kula da harabar tsaro a yankin na Niger Delta wato Mejo Ibrahim Abdullahi kuma ga abin da yake cewa aikin da aka muke yi a nan aiki ne na tsaron rayuka da dukiyoyin jama'a kuma wanda ya ce zai yi wani abu da zai yi barazana ga wannan aikace-aikacen namu su za mu sa kafan wando ɗaya da su muna shirye ko wane ne ya ce zai yi eh, wani tu'annati bututan mm. mai to mu mu ne mu da kafan wando ɗaya da shi duk wanda ya ce mana kule to mu daidai muke da mu je mashi ta Zuwa yanzu ko akwai wasu kalubaloli da kuke fuskanta ganin cewa yankin Niger Delta yana da surkuwayen ruwaye watakila akwai inda ake samun wani kalubale ko matsala. Wannan runduna namu ta haɗin gwiwa ba wai ta jihar Bayelsa bane kaɗai. daukacin Niger Delta kuma muna shirye ma'aikatanmu da jami'anmu duka suna baje a ko'ina muna da ƙwarin gwiwan cewa nan namu muna da nasara a kan ɗari bisa ɗari. Shi ma wani ɗan yankin Niger Delta ya ce. Why the Niger Delta Avengers criminal. The federal government has also acted as criminal. Wannan da ke da suna Bari Bulu Abu yana cewa ne abin da ya sa 'yan yankin Niger Delta suka zama 'yan ta'adda ta magunacin tarayyar Najeriya mai laifi ce kasancewar tana haɗa kai da kamfanonin ayyukan haƙar mai wajen ɓata muna muhalli kuma har yanzu an kasa samun sahihiyar hanyar hanyar samun sauki don haka saurara musu baya da amfani. Hare-haren 'yan bindiga a yankin Niger Delta kan jawo matukar koma baya ga adadin ɗanyen man da Najeriya ke fiddawa a kullum wanda hakan ke nufin koma baya ga kudaden shigar ƙasar ta Najeriya wanda ke ƙasar ta dogara ne a kan mai ɗin kusan kashi 95 daga cikin ɗari lamidu Abubakar Sokoto. Muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka taimaki soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gun mun ji gangan soja soja ba baku na gode kai ban baku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaƙi soja birgiman hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku